a cikin shirin za ku ji rahoto ta musamman akan tattalin arzikin najeriya da irin kuncin rayuwa da al'umman kasar ke fama da ita kuma akan wannan batu ne za mu so ku kira ku ba da ra'ayinku akan wani irin mataki ne kuke gani za iya ɗauka domin samun sauƙin rayuwa a najeriya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafi da shirin allah ɗaya wadda ramatu garba za ta gabatar wanda a yau shirin zai duba matakan da ake bi a sa a samu wato damar yin karatu mai zurfi a turai da kuma yadda za a shawo kan kalubale da ake cin karo da su a tsarin ilimin amma yanzu ga aisha da labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum ga labaran duniya Shugaban kasar Kenya Ruto ya bayyana cewa ya gana da shugabannin babban bankin duniya inda suka amince cewa za a tabbatar da an yi wa kasashe kamar Kenya adalci a dukkan tsare-tsaren harkokin kuɗi da ya hada da kuɗin ruwa a basussukan da kasashen ke biya a halin yanzu. A hirar shi da sashen Swahili na muryar Amurka yayin ziyarar shi a nan Amurka domin ganawa da shugaba Joe Biden. Ruto ya bayyana cewa bai kamata a ce kasashe masu tasowa suna biyan kuɗin ruwa da ya ninka har sau takwas abin da sauran kasashen duniya ke biya ba. So um, the conversation that we had with the United States is that they will lead and they will champion. Abin da muka tattauna a kai da kuma muka samu matsaya da Amurka shine za su jagoranci wannan yunkurin mun kuma yi na'am da cewa yanzu kowa ya amince muna bukatar a yi mana adalci a tsarin ƙasa da ƙasa da ya shafi harkar kuɗi. dangane kuma da batun dokar tsarin bunƙasa ƙasashen nahiyar afirka da majalisar dokokin amurka ta sa hannu a kai a shekara ta dubu biyu shugaba ruto ya ce shirin yana tasiri sosai domin zuwa yanzu ƙasar china ta sayar da kimanin kaya a ƙasashen waje da ya kai na dala miliyan 544 zuwa amurka ba tare da biyan kuɗin fice ba ya kuma bayyana cewa kayan ƙasar kenya ya samu shiga sosai a kasuwannin amurka. jami'an majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa ana ƙarancin magunguna da mai a gaza yayin da ma'aikatan jinƙai suke yunkurin ba da kulawar ceto rai ga mutanen da alkalima marasa lafiya da waɗanda suka jikkata suke daɗa ta'azzara da mai magana da yawun ƙungiyar lafiya ta duniya who dr margaret harris ta faɗa wa manema labarai kenan yau talata a geneva ta ce manyan motocin kaya na who uku ne kawai suka samu shiga birnin rafa da aka yi wa kawanya tun bayan da isra'ila ta fara mamayarta a farkon watan mayu An fara ɗaurayar ƙarshe a shari'ar laifin ba da toshiyar bakin da ake tuhumar Donald Trump da aikatawa a birnin New York, inda lauyan da ke kare shi ya faɗa wa kwamitin mutane goma sha biyun da za su yi nazari akan hukuncin shari'ar cewa ya kamata a wanke tsohon shugaban ƙasar na Amurka daga dukkanin laifuka 34 da yake fuskanta akan yunkurin sauya sakamakon zaɓe a 2006 wato goma sha shida wanda ta kai shi ga nasara a zaben da ya kai shi fadar White House. Trump bai aikata wani laifi ba abinda lauya mai kare Trump Todd Blanche ya faɗa kenan. Bai aikata wani laifi ba sannan mai shari'ar gundumar bai cika shari'ar da aka bukata wato aka bukata ba akan bayar da shaida. Nan take Blanche ya kalubalanci amincin babban wanda wato wanda lauya mai kara ya gabatar a matsayin mai bada shaida kuma tsohon mai kula da al'amuran siyasar Trump Michael Cohen. wanda aka same shi da laifin yi wa kotu karya wanda ya bada shaida a shari'ar trump da aka yi na tsawon makonni shida dangane da biyan kuɗin toshiyar baki ga tsohuwar tauraruwar fina-finan batsa stormy daniels na dubu da talatin dala gabanin zaben gabanin zaben domin rufe mata baki akan ikirarin da ta yi cewa ita da trump sun aikata lalata sau daya a 2006 Shugaban kasar Spaniya Pedro Sanchez ya faɗa yau talata cewa gwamnatin shi tana shirin amincewa da Falasdino a matsayin ƙasa mai cikakken ikon kanta yana mai cewa manufar matakin da tuni wasu ƙasashe 140 suka amince da ita za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Hamas. Yin haka ne kawai zai kawo maslahar da za ta tabbatar da zaman lafiya tsakanin su nan gaba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da gwamnatin shugaba bola tinubu a najeriya ke cika shekara guda wakilin murya amurka a kano mahmud ibrahim kwali ya mana nazari akan halin kuncin rayuwa da 'yan najeriya ke fama da shi ga kuma rahoton da aiko mana daga jihar ta kano no provision is there for fuel subsidy. The fuel subsidy is gone. shugaban najeriya bola ahmad tinubu kenan bayan rantsuwar kama aiki a ranar 29 ga watan mayun bara yake tabbatarwa 'yan kasar matakinsa na cire tallafi da gwamnatin tarayyar kasar ke sanyawa a cikin farashin man fetur na kasar ko da yake daga bisani gwamnatin ta yi karin haske dangane da dalilanta na daukar matakin amma dai masana tattalin arziki sun ci gaba da tsokaci a kan batun. Abin da ya kamata gwamnati ta yi da sai a fara duba a ga menene man da mutanen Najeriya suke sha nawa ne ake kashewa kudaden ma waye ake bawa sannan sai a zo a ce eh, tunda a lokacin ana ta maganar kamfanin dangote zai fara yin mai to da sai a haɗa gwiwa da shi kamfanin dangoten a ga shi lita nawa zai iya samun mana idan ma shigowa da shi za a yi lita nawa ne idan aka duba sai gwamnati ta yanke ta ga iya kashi nawa za ta iya tallafin idan an gane lita nawa ne 'yan najeriya suke sha nawa ne kuma ya kamata a kashe akan tallafi to sai gwamnati ta ce ga iya abin da zan bayar. Dr. Gazali Ado kenan guda cikin masana tattalin arziki a Najeriya. baya ga janye tallafin fetur manufar gwamnatin ta shugaba tinubu kan canjin kuɗin ƙetare da tsare-tsaren haraji na cikin abubuwan da ke rura wutar tashin farashin kayayyaki a ƙasar lamarin da ya sanya 'yan kasuwa da sauran al'umma ke kokawa Alhaji Ɗayabu Salisu Sa'ad shine shugaban shiyar arewacin Najeriya na kungiyar masu sayar da tufafi nau'in kayan yara wato blouse da galibinsu ake shigo da su daga ƙetare. Wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan kowa ka taba zai ce maka dala dala dala. Kusan a yanzu mutane so suke ma dalar ta dawo ma yadda wannan gwamnati ta same ta. Tun daga abin da za ka tashi batun biza tiket zuwa su kayan zuwa duty duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka dauke kamar indiya na farko ta tafi kusan fa sai ka biya wajen duty wajen miliyan 18-19 kusan za ka ɗauki irin su china ne masu shida da wasu abubuwa kuma kulle na kara mamita maka ya kamata a ce duty an dawo biyan duty da naira ba da dala za a buga maka alhaji akwai masu kama fa yanzu ɓoye kayan su masu ke ba su sayar kowa saboda ba su yadda ba ma lallai duk yadda ake ganin dala za ta yi kasa mutane ba su yadda ba ko ya kayan suke sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su rike sauran kayan su kusan fa irin wannan rayuwa ba ake zaka. To sai dai a cewar shugaban 'yan kasuwar musayar kuɗin ƙetare ta wafa a Kano Alhaji Sani Dada manufar gwamnatin Tinubu na baiwa dala dama ta nemo wa kanta farashi a kasuwa shine babban kalubalen su. An ba da dama a gwamnatance cewa dalar ta yi wa kanta farashi so mu kuma in dai abin da aka ce gwamnati ba za ta yi control din shi ba to a nan ne muka samu matsala kila yau wani zai sai dala dubu ɗaya da ɗari ɗaya gobe wani ya siya da ɗari biyu jigo wani ya siya da ɗari uku kuma sai an kwana biyu sai ta dawo dubu ɗaya so wannan abun ya taɓa kasuwanci sosai mu ma ya taɓa mu su kuma musamman mu 'yan canji ba wai lallai ne gwamnati sai ta ba da dala ba amma in ta tsayar da farashi waje ɗaya mu da kanmu za mu ji daɗin gudanar da kasuwancin Baya ga zancen farashin dala da ya kawo tsadar motoci da kayayyakin gyaran su rashin tabbas akan manufar gwamnati ta samar da iskar gas na cikin manyan kalubalen da manufofin tattalin arziki na gwamnati shugaba Tinubu ga 'yan kungiyar mamallaka motocin dakon kaya ta Najeriya wato NATO a cewar mataimakin shugaban kungiyar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya Alhaji Sani Idi Dan Fulani. Maganganu da ake ta yi gwamnati a kan wannan iskar gas eh, shi ma abu ne wanda an san gwamnatin nan da yin abu ba tare da shiri ba. Shi ma kaman sai in ce kaman hauragiya hauragiya ake saboda a yanzu eh, tashar iskar gas da za a zuba mota daga nan Kano in za ka je Port Harcourt eh, waje guda biyu ne kawai. A cikin Abuja babu, a cikin Kano babu. Yaushe za a samu wannan tsarin. wannan motoci da ake cewa za a canja su zuwa eh, iskar gas iskar mun ji labari an sa kuɗi biliyoyi an ce za a siyo kayan a samu cikin lamarin a zo ko mu biya a hankali ko dai eh, a tallafa mana shi ma har yanzu babu kayan a ƙasa ya kamata gwamnati ta duba. Sai dai duk da haka gwamnati ta samu nasara a wani bangaren na tattalin arziki a cewar da ta gazali ado. Kaga ta mahangar samun kuɗin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta sami nasara. saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu. Abin jira a gani dai shine tasirin ɗimbin kuɗaɗe na tiriliyoyin naira a kan rayuwar 'yan Najeriya bayan araba su tsakanin ƙananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta gwamnatin tarayyar Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ta gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton.